zargin gwamnatin jamhuriya ta bakwai da kokarin shirya magudi a zaɓuɓɓukan baɗi haɗe da nuna ƙin yarda da sahihancin kotun tsarin mulkin ƙasa su ne manyan batutuwan da suka kai ƙawancen 'yan hamayya fitowa titunan ya mai, domin jan hankalin ma'aikatan ƙasar nijar su canza tunani kamar yadda madam bayar maryamu gamace ke faɗa a gaban dubban magoya bayan fpr da suka yi jerin gwano daga dandalin plus tumo zuwa dandalin plus de la concertation to jama'a jiya da baya ba tsoro ba ne. wancan mako sun ce ba a jerin gwano ba a miti mun ce mun jiya to yau jama'a mun fito mu da kwalkwata mu masu son masu kamnan ƙasar Nijar don mu gwaji da ba mu yarda ba da mirdiya ba mu yarda ba da milkin kama karya ba mu yarda ba da sata an ka ce muna 31 october 2015 ishe yana hitowa jama'a yau ina fice, mujjin. ba a yi binciken fishe kin ga da ba yarda da shi ba to babu zakai tsarkakakke to daga yau jama'a ta kare murdiya ta kare to sai dai a nasu bangare shugabannin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a ta bakin Alhaji Asmanu Muhammadu su musanta wannan zargi adawa dai sun rasa likafa ta hawan doki saboda haka kaga yadda aka yi marshi ke yadda aka yi taron gangami da zanga-zanga kaga yadda aka yi ta ka tuna mu ba 'yan kama karya ba ne ba mu zana ba cikin wani mulki duka na kama karya a ƙasar Nijar. Su wa 'yan kama karya su suka gadin kama karya tunda su suka iko cikin tare da ikon kama karya kama karya ta gwada musu iko MNSD parti ita kowa santa ita zama MNSD nasara. Saboda haka sai Umaru mu ba zai goya babu wani mutum da zai koya mana leson a cikin demokuraɗiyya. muna aiki dokokin demokuraɗiyya shi a dalilin ya zan ba mu taka dokoki wanda zan na ƙasa ne mu mun tsammanin da kusa kururuwa kullum suna ce ana ah, su fitowa an yi kara to an ba su izini yau su yi taron gangami kuma su yi zanga-zanga wannan shine karan farko da 'yan adawa ke fitowa kan tituna tun bayan zanga-zangar da suka gudanar a farkon wannan shekara ta da 2015 inda aka yi ba ta kashi a wancan lokaci tsakaninsu da jami'an tsaro saboda dalilan da hukumomin yamai suka kira na rashin bayar da izini sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.